Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 27 ga watan Yulin shekarar 2020 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya. To baballe rahotanni sun ce an kashe sama da mutum sittin kana wasu sittin sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani ƙauye da ke yankin Dafur a Sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali. an ajiye gawar marigayi john lewis dan majalisar wakilan amurka kuma shararren dan rajin kare 'yancin 'yan kasa na bai daya a majalisar dokokin jihar alabama inda jama'ar jihar sa ta asali za su samu damar yi masa karramawar karshe masu zanga-zangar neman adalcin kowane jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan amurka da yawa a ranar asabar kuma lokuta da yawa sun yi aron gama da 'yan sanda kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu ne yanzu a ji cewa gwamnatin jihar Kano ta rattaba hannu kan sabuwar dokar kashe kudade ta 2020 to ko mai kungiyoyin rajin kare shugabanci na gari ke cewa ba gidan gidan bace mai wani sa'in ka ga an yi doka kuma a aiwatar da ita. A jihar Borno kuwa wasu da ake da zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne suka mika wuya ga gwamnatin jihar. A kowane mutum gwamnati ta karɓa ko ta mai da shi gida ɗan Boko Haram ne a'a kalilan ne daga cikinsu. Muna tafa da ƙarin bayani bayan haka za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta jamhuriyar Nijar ta ce za ta miƙa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kundin rajistar masu zaɓe don su gudanar da aikin tace shi sannan kuma sarfila hashim gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar asabar a lokacin wani harin makamai a wani ƙauye da ke yankin dafur a sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya da yammacin jiya lahadi harin na ƙauyen mastari da ke yammacin jihar darfur shine na baya-bayan na a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar kona ƙauyuka da gidaje da yawa kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna aka kuma lalata gine-gine a cewar sanarwar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta yanzu zuwa yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin kasar akan wannan hari kuma kamfanin dillancin labaran reuters bai samu damar tuntubar jami'ai domin samun karin bayani ba a ranar lahadi sudan ta ce za ta jibge rundunar tsaron haɗin gwiwa daga jihohi da yawa a dafur biyo bayan sake kunnowar tashin hankali a kwana-kwanan nan a wurin a cewar suna kafar yada labaran kasar an ajiye gawar john lewis dan majalisar wakilan amurka kuma shahararren dan rajin kare 'yancin 'yan ƙasa na bai ɗaya a majalisar dokokin jihar alabama inda jama'ar jiharsa ta asali za su samu damar yi masa karramawar karshe. lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata yana da shekaru 80 a duniya bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki gawar lewis ta isa ginin majalisar dokokin jihar alabama a birnin montgomery jim kaɗan bayan wani keken dawaki ɗauke da akwatin gawarsa wanda aka lullube da tutar amurka ya bi da shi ta gadar edmund patis a salma gadar nan da 'yan sanda suka taɓa lankaɗa masa duka tare da wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bai ɗaya ga 'yan ƙasa da suka yi tattaki suka yi kokarin tsallaka gadar zuwa montgomery a shekarar 1965 masu zanga-zangar neman adalci ga kowane jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan amurka da yawa a ranar asabar kuma a lokuta da yawa sun yi aron gama da 'yan sanda a yammacin birnin seattle a jihar washington 'yan sanda sun ayyana lamarin da ya faru a matsayin bore inda suka amfani da gurnetin rikida hankali da barkonun tsohuwa don shawo kan masu zanga-zangar yayin da suka kuma kama mutum arba'in 45 'yan sanda sun ce sama da jami'an su ishirin ne suka jikata kimanin mutum dubu biyu ne suka yi tattaki a gundumar capitol hill da ke seattle a zanga-zangar neman kimanta rayuwar bakar fata mafi girma da aka gani a birnin a cikin watan ayyana lamarin da ya faru a matsayin borin yana zuwa ne bayan da masu zanga-zanga suka cinna wuta a wani wurin da ake gina cibiyar tsare matasa masu laifi 'yan kasa da shekaru goma sha takwas bayan haka masu zanga-zangar suka jejjefi 'yan sanda da duwatsu da kwalabe da kuma abubuwa masu tartsatsin wuta masu zanga-zangar sun kafa shingaye sun kuma rike abin garkuwa da aka kera a gida da kuma lema a kokarin kare kansu daga 'yan sandan yayin da suka yi amfani da wani famfon iska domin hure barkonun tsohuwar da aka harba musu duk waɗannan dabaru daga masu zanga-zangar birnin portland a jihar oregon suka koya inda masu fafutuka suka sha yin aron gama da 'yan sanda a kowane dare kusan tsawon watanni biyu to a gaida babu Yakubu makeri Nan ba da jimawa ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu yanzu za mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da gwamnatin Kano ta rage kasafinta na bana da kimanin naira biliyan saba'in saboda mummunan tasirin annobar corona ga tattalin arzikin jihar. Majalisar dokokin jihar ta zartar da sabuwar dokar kula da tsarin lafiya da kuma harkokin kudaden gwamnatin jihar. Sai dai kungiyoyin rajin shugabanci na gari na cewa batun samar da doka lamari ne mai sauki, amma aiwatar da ita shine kalubalen. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Samar da sabuwar alƙiblar kan da kudaden gwamnati bisa tsarin demokaradiyya na daga cikin manufar sabuwar dokar a jihar Kano wadda tun shekarun baya aka samar da makamanciyarta a tarayya da ma wasu jihohin Najeriya. Honorable Kabiru Hassan da shi da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta kano ya yi tsokaci game da muradinsu na amincewa da kudurin dokar sabuwar doka ce wacce za ta yi daidai da international standard wanda yawanci dama wasu jihohin tuni sun yi mu ne aka so a a baya amma alhamdulillah duba da mahimmancin wannan doka yan majalisa suka suka mai da hankali sosai suka cewar an yi wannan doka domin ma a jihar mu fara cin mu doka ce da aka yi wacce za ta ba da ka'ida ma'aikatanmu gaba ɗaya za su yi kashe kuɗinsu ta kanta gwamnatin jihar ya za a yi ta kashe kudinta ya za ta yi ta yi bajet ma'ana kasafin a za ta taimaka a daɗa samun tsafta wajen kashe kudi. yanzu haka dai kungiyoyin rajin shugabanci na gari sun yi maraba da wannan doka mijin dai za a bi ta sau da kafa kwamar abdulrazak alkali da ke zaman daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement mai sharkwata a nan Kano na cewa. Ba gidan gidan ba mai wani sa'in za ka ga an yi doka kuma a ki aiwatar da ita. Jami'an gwamnati da shugabanni na siyasa suna da kafa-kafa ta inda suke zagaye dokar da aka yi su gaba da su yadda suka ga dama ba muna fata wannan ba zai zama haka ba muna fata a ba wannan doka dama ta yi aiki sosai domin ayyuka na kwangila da ake bayarwa don kudade ya kasance jama'a suna ganin me ake yi ya kuma aka yi wa aka ba kwangilar nan anawa aka ba shi wannan yana da tasiri wajen gudanar da shugabanci na gari a kasa a fefe domin jama'a tabbatar cewa wanda aka ba ba an bayan ne bisa sanayya ta wantaka ko ta abokantaka ba wanda daga baya ka ga an kuma an ɗebe makutan kuɗi daga cikin wannan aiki ba tare jama'a sun ci moda sai da ya dace ba. ba ma kwamishinan kuɗi da harkokin tattalin arziki na jihar kano alhaji shehu na allah ya ce sun shirya sosai domin aiki da ita ka'in da na'in. A yi ma'amalolin kuɗi a sarari a bayyane a kuma kula da ke daddiga da su da shigarsu da su ta hanyar da kusan ku al'umma za su iya sanin me ke akwai kuma su ma ma'aikata za su tafi da abin bisa tsari da doka wadda a nan ne harkokin bajet shigo ciki yadda za a tsara bajet din yadda za a kasantar da shi da yadda za a tafiyar da shi da yadda za a gudanar da shi tun daga farkonsa a ƙarshensa. da ya gwamna abdullahi umar ganduje ya sanya hannu akan wannan sabuwar doka a karshen mako kuma nan take ake sa ran za ta fara aiki ga dangadan mahmud ibrahim kwai. a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton yanzu ga baba yakubu da labaran duniya kashi na biyu. masu zuwa yawon bude ido na iya zuwa spain a cewar kasar ajiyar jiya lahadi a lokacin da ta caccaki birtaniya akan daukar matakin killace duk matafi da ya shiga kasar daga spain tsawon makonni biyu saboda annobar coronavirus babu fargaban cutar a spain 'yan kasar ba sa cikin fargaba haka kuma masu yawon shakatawa abinda ministan harkokin wajen kasar arancha gonzales laya ta faɗa wa manema labarai kenan ta ce spain za ta yi kokarin shawo kan birtaniya akan ta cire 'yan tsibiran balearic da canary wajen daukar matakan killacewar tana mai cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar a shahararrun wuraren zuwa shakatawar guda biyu yana ƙasa da na birtaniya nisa ba kusa ba shekarar da ta gabata 'yan kasar birtaniya ne suka zamo kaso na biyar na waɗanda suka kai ziyara a ƙasar spain abin da ke nufin matakan killacewar da birtaniya ke ɗauka zai yi mummunan tasiri a kan matakan da ƙasar da ke gabar tekun mediterranean ke ɗauka na yunkurin buɗe harkokin tattalin arzikinta bayan watanni da aka kwashe komai na rufe sakamakon cutar a ƙarshe pakistan da china sun karyata tare da bayyana wasu rahotannin kafafen yada labarai a matsayin shirme da ƙage rahotannin dai sun ce kasashen kawayen kud da kud suna gudanar da wani binciken haɗin gwiwa a sirrance domin kera makamai daga kwayoyin cututtuka abinda ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa wata kafar yada labaran australia da ake kira da clarkson a wani rahoton binciken kokof da ta fidda a makon da ya gabata ta yi zargin cewa beijing da islamabad sun kulla wata yarjejeniyar sirri ta shekaru uku don faɗaɗa kwarewarsu ta haɗa makamai da kwayoyin cututtuka ciki har da gudanar da bincike akan shirye-shirye da yawa masu alaka da kwayar cutar anthrax mai kisa rahoton ya ambato wasu majiyoyin bayanan sirri da yawa suna cewa cibiyar nazarin kwayoyin cututtuka ta wuhan a china ta ba da rancen kuɗi da taimako a fannin kimiyya don kafa cibiyar ta sirri a pakistan cibiyar nazarin ta wuhan tana ba ƙwararrun fannin kimiyyar pakistan horo akan yadda za su sarrafa ƙwayoyin cuta da kuma tattara bayanai da nazarin ƙwayoyin cuta masu sarkakiya domin taimakawa pakistan ta kirkiri kundin bayanan ƙwayoyin cututtuka na kanta wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta karya ta zancen ta hakikance cewa babu wani abin sirri game da gina cibiyar da rahoton ya bayyana sanarwar ta kuma ce ana amfani da cibiyar ne don nazarin binciken abubuwa da ke barazana barazana ga lafiya da ke bullowa da kuma sa ido da gudanar da bincike akan barkewan cututtuka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, gwamnatin jihar Barna ta ce akwai wasu mutane fiye da 600 da ake zaton cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne da suka tuba suka ajiye makamansu sannan suka mika kansa ga gwamnatin jihar don neman rungumar zaman lafiya a kasar wakilin haruna daudabi na dauke da karin bayani kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno barista kakashe wulawa ne dai shaida manema labarai hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a garin maiduguri ya ce har yanzu kofar su a buɗe take nan karɓar duk wani dan ƙungiyar boko haram da ya ce zai tuba da kuma ya ce za su rungume shi hannu bibbiyu ya ce gwamnatin tarayya ta bullo da wani shiri da ake kira operation safe corridor da za a dinga horar da irin waɗannan tubabbu sana'o'i a fannoni daban-daban don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar sauran al'umma akwai waɗanda suka ajiye makamansu suka nemi sulhu da gwamnatin tarayya su ma nan muna duba su da kyakkyawan fahimta domin duk wanda yake so ya bar makaminsa ya bar makamin za a karbe shi hannu biyu sabili da a samu zaman lafiya ko ina wannan ta'addancin da ake ciki ya zama babu sun kai nawa ne waɗanda suka aje makamin su diyewa ne ba a lokaci karo guda ake kawo su ba kamar a karo daya ma akwai ɗari shida to akwai wanda aka kawo talatin da wani abu akwai hakan nan diyewa ne to ana yi ana tantance su sabili da suna neman su fada ya fita a kansu yaki ya fita a kansu. To ko me gwamnati take ne game da irin kyaman da ake nuna ma irin waɗannan tubabbun maharan da zaran an sake mai da su cikin jama'a? Yanzu mutum ne ya zo ya ce ni ba son fada da kai ga makami na ka yafe mu. Wani ya ce a ka kashe dan uwana ba zan yafe ma ba. An aje wannan a waje daban wannan yau da gobe ana zuwa a haɗu da su a yi fahimta za a samu mafita. Akan ba ce a'a naki ba zan yi sulhu da kai ba a kuma koma gidan jiya ana kisa a cikin ganawa da za a yi za a samu matsala har a zo daidaito ga jama'a da kuma 'yan ta'adda da suka tuba. Hajiya ragan bodo ita ce kwamishinar ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno wanda kuma ta ne ke karban irin waɗannan tubabbu ta yi ƙarin haske game da irin waɗannan mutanen da suka karɓa. Yawancin mutanen da ake kawo ba wai dole sai su wai 'yan ta'adda ba ne wani zubin zai kasance an kai hari wani wuri sojoji sun je su tattara jama'a tumatur ko albasa kake sayarwa in dai an ganka a lokacin nan dole kai ma ka zama za a tuhume ka to ire-iren su ne yawanci ake kawo mana ba kowane mutum gwamnati ta karba ko ta mai da shi gida dan boko haram bane a'a kalilan ne daga cikin su to wa'annan dole a ba mu soja uzuri su gama bincike su tantance wannan batu dai na kasancewa dan kungiyar boko haram ko akasin haka wani batu ne da ya dauki tsawon lokaci kafin a gamsar da mutane ganin yadda al'umma ke cigaba da fuskantar hare-hare musamman ma a jihar Borno Haruna Dauda Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, to daga Najeriya bari mu leka jamhuriyar niger yayin da jam'iyyun hamayya ke ci gaba da kalubalanta hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar. Shugabannin hukumar sun bayyana shirin damka ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kammalallen kundin rajistan masu zaɓe don ganin sun gudanar da aikin tace dukkan kurakuran da ke kunshi a wannan kundin kafin a soma buga katunan zaɓe wakilin murya amurka a yamai sila mumuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani shakkun da wasu jam'iyyun siyasa ke nunawa game da tsare-tsaren zaben da hukumar sani ta sa gaba a yayin da ya rage watanni biyar a fafata a zaben gama garin kasar ya sa ta yanke shawarar damka wa ƙwararrun ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa aikin tace kundin rajistar zaben ƙasar kamar yadda mataimakin shugaban hukumar dr aladuwa amada ya bayyana a taron manema labaran da suka kira a ƙarshen mako gurin hukumar mu a ce kowa da kowa ya ta zaɓe shi ya sa muka ce to wannan ma babu matsala insha Allahu daga nan zuwa lokaci kaɗan zan yi da wannan sabon girgam kuma zan mu kiro ƙwararru daga kungiyoyi iri-iri kamar oef kamar sediyawo kamar union african su ne za su zo su bincika sahihin wannan girgam kuma insha Allah ba mu da shakka bisa wannan a tsakiyar makon jiya shugaban kasar niger Isu Muhammadu ya gana da wani jami'in kungiyar kasashe masu amfani da harshen faransanci oef akan maganar ta ce kundin rajistar zaɓe abinda 'yan adawa a zaman su na ranar alhamis 24 ga watan yuli suka ce ya saba wa ka'ida. le fichier biométrique d'être truffé. Shugaban haɗakar jam'iyyun hamayya na FRDR Ahmadu Jibbo Max a wannan sanarwa ya ce, Muna hasashen cewa kurakurai sun yi katutu a wannan kundin rajista. Ba mu san ba abin da ya sa shugaban ƙasa ke gaba-gaba a kan wannan magana ta gudanar da aikin tace kundin zaɓe. Shi ba shugaban hukumar zaɓe ba. ba shugaban sai ndp ba haka kuma ba shugaban wata jam'iyya ba ba mu san wa ya sa shi ba ballantana a san meye ne dalilansa na nuna wannan bukata batun binciken kundin rajista wani abu ne da daukacin jam'iyyun siyasa suka nuna bukata a kansa don a washe garin kafa hukumar zaɓe jam'iyyun hamayya ke zargin shugabanninta da zama 'yan amshin shatan jam'iyyar pnds mai mulki lamarin da ya sa suke tunanin ba za su yi adalci a zaben da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 ba to sai dai a cewar dr aladuwa amada idan abin da mutane suke ciya ni na ɗauke shi kamar shaci faɗi ne tun da babu wata hujja a gwado mutum ko da karti in wani farti ko a gwado mutum a mitin wani farti wannan shaida ce ke wane dan wani farti ne hukumar zaɓe ta sanar cewa a ranar uku ga watan satumba mai zuwa ne za ta gabatar wa ministocin kula da sha'anin zaɓe kamalallen kundin rajistar zaɓe kamar yadda dokokin zaben kasar suka ayyana kafin daga bisani ya shiga hannun jami'an bincike don soma ayyukan tacewa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma sittin, sai kuma a kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za su iya samun matashar mu ta biyu a Afirka kan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato Hausa kom ko kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da yawa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan tabo batutuwa da dama da suka shafi kare haƙƙin 'yan adam. Yaƙi da cin hanci da rashawa da kwace dukiyar marayu da sauran ƙalubale na cin zarafi daga miyagun iri na al'umma. A yau za mu duba batun fyaɗe. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. filin ciki da gaskiya ya ga dacewar ya ɗauki ko da labari ɗaya ne na aikata fyaɗe da ya zama ruwan dare a najeriya musamman a yankin arewa ko a 'yan kwanakin bayan an samu gawo wata yarinya a kaduna a cikin masallaci da aka gano an yi mata fyaɗe da a sanadiyar hakan ta rasa ranta muna nazarin wannan lamari sai muka samu labarin wani matashi mai suna ba mai yi ya yi wata fasinja fyaɗe a tashar motar maraba da ke jihar nasarawa Ita dai wannan tasha tana zaman magamar fasinjoji da kan yi tafiya zuwa dukkan jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu haka tashar na zama wajen wucin gadi gabanin kammala gina sabuwar tasha da gwamnatin jihar Nasarawa ke yi bayan rushe tsohuwar tashar da aka fi sani da Tifa Garage. Fyaɗen da ya faru sha biyun dare ya biyo bayan wani margidanci ne da ya kai matarsa tasha don tafiya garin Muba a jihar Adamawa. inda ba mai yayi ta yin samarwa da matar masauki kan naira ɗari biyar daga bisani ya yi amfani da wuka ya tsorata matar inda ya aikata fyaɗin kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da wannan fili ya yi da ɗaya daga cikin shugabannin wannan tasha. Sunana dai Haruna Turaki, station manaja na Gombe Line. Muna ji mun ji labarin akwai a wata mata fasinja da ta gamu da wani za a ce tsautsayi daga wani ma'aikaci a nan tashar hare mata kaɗe ya lamarin ya faru ne. To, sai ta wannan abu ya faru a wani yaro ana kiran shi ba mai dan Adamawa yana da da yana aiki da Adamawa Sunshine wana karban sako na hand to hand. So wani sako da ya bata shekarun baya suka dakatar da shi. To da muka dawo wannan tasha sabuwa sai ya samu Ibrahim mai gidan wanka ya ce masa ya kamata ya sama masa shago ana ba wa mutane fasinja wurin kwana ana karban kuɗi in shabab of je suna biyan dubu uku dubu biyu a hotel to sai ana karban 500 naira a hannunsu sai ibrahim ya ɗauki amana ya ba mu yaron to unfortunately wata ta za tafi mubi mijinta ya kawo ta ya ba wa ba mai yajin kuɗin tiket ɗinta na mubi akan kuma babin ya nuna masa wurin kwanan mata ya biya shi kuɗin da matan suke kwana ya biya kuɗin kwanan matarsa so mutumin ya mai handin oban matan da kayanta shi ya komo cikin gari so ta biyun dare sai da wanda suke ɗaki gefe da shi sai suka ji ana hayaniya a ɗakinsa a lokacin sun yi roshin sun je su da suka samu ga abin da yake faruwa sun fara dukan yaron yaron sai ya gudu da safe kafin ba mu ba mu labarin menene menene ya faru menene suka je da suka je me suka samu yake faruwa eh sun samu lokacin har da matan tan akan ta ce musu ban ya mata fadi ya zare mata wuka ya yi sadu da ita don dole so ka sa abin da baka nan iya ma aka yi eh, to muna ji eh, daga nan wani mataki suka dauka akan shi ba mai yi din sai aka nemi ba mai ba a same shi ba don an fara dukansu ana su ne gudu su yara kenan muka fito da safe muka ce ma yara dole su bazu a je a nemo ba mai yi so cikin hukuncin allah da wuce awa biyu zuwa uku ba daga yara sun kama ba mai yi suna dukansa sun kawo mana shi sai muka yi roshin daukan ba mai yi muka tafi da shi police station na abacha road muka ma police obansa ga matan ga mijinta ga shi ba mai yi din da muka hada su da hukuma sai muka ya aka yi aka samu shi mijin matar ya aka yi aka sanar da shi abin da ya faru yau to ita matar ne a daren da aka zo aka same su sai ihu aka karbe ta daga ganin ba me ita ne ta buga wa mijin natan waya ga abin da yake faruwa shi kuma mijin ya asubanci ya tafo tasha eh ina ji to daga nan da kuka je eh. wajen yan sanda wani hali wani mataki aka dauka daga nan so ni da ke ga manajan shi adamawa yana nan da muka yi samu muka kama shi ba mai muka ga sai muka bar manajan da shi mijin matan a police station haruna turaki faɗa mana a irin wannan abu da ya faru da mijin matan da matan wani hali ka gansu a ciki bayan faruwar wannan al'amarin? Gaskiya na gama ta abin tausayi tana ta kuka a wanda ya zama ta fasa tafiya ma zuwa gida mujin. Shi mijin ya tafi shi ma dai da ka gan ko kasan abin ya dame shi. Irin waɗannan matsaloli sun fara sun yawa a yankin arewacin Najeriya. Me za ka ce waɗanne tun da yanzu zan iya cewa mutane sun so da su yanke kaddara ce ba a hana mutane daukar mataki kan shi ba mai yi ba me kake tsammani da zai faru gare shi daga mutane eh gaskiya da mutane su ya kashe shi a lokaci don lokacin masu da muka yi amfani da bijilanti wurin kwato shi hannun su matasan da suke ta shaɗe. Eh. sai muka ga idan muka bari a so kashe shi to kaga kuma maganar zai iya juyawa isa muka yi gaggawa muka karɓe shi hannun su samarin ta shaɗe mun ga mun danƙa shi hannun polisawa domin hakkin su za ma riga da an musu report a duk lokacin da kake wannan aiki a wannan tashar shin wani abu mai kama da haka ya taɓa faruwa babu ban taɓa jin wani abu makamancin haka ba koda da budurwa koda da mai sai da abinci a tasha ban taɓa jin irin haka ya faru ba sai akan wannan to tun da wannan abun ya faru yanzu wani waɗanne matakai za ku ɗauka don kiyaye ko hana sake aukuwar haka a nan gaba eh mun ɗauki mataki dakin da yake hannun yaron mun kwace kuma yanzu idan an samu fasinjan da suka zo cikin dare mukan haɗa su da vigilanti su kwana a motansu ba wai an ware musu wani wuri da za su kwana ba a cikin motan da suka zo a ciki za su kwana da ke yanzu inda muke akwai vigilanti suna patrol cikin dare ba wani abun da za a yi fargaba. shi wannan mutumin ba mamaki za a yi mamaki mutum ya dauko matarsa da daddare ya zo ya ajiye ta ta kwana a tasha duk da dai ba mu yi magana da shi ba wannan da za ka ba da shawari za ka bari nan gaba mutane suna kawo matansu su kwana don za su yi tafiya wani gari. Eh, to gaskiya mu ma kanmu mun ga kuskuren shi in ma har da ya kama matan shi ta kwana ne ya kamata da ya kwana kusa da matan shi din ko ma ba zai shiga ɗakin mata din ba a ce dai yana nan a wuri a tasha din domin mukan gani akwai wanda sukan iya kawo matansu in sun ce da safe za su tafi su samu motar mubi din ko adamawa ba za su same ta ba sukan zo da daddare su sayi tiket su kwana da matansu tana mota su kwana a mota dai a takaita hakan nan zuwa safiya liban kwana da ita take wani shawari zaka ba wa fasinjoji masu amfani da tashoshi daidai lokacin da wannan barazanar ta aikata kaɗe ke ƙara yawa a jihohinmu. Eh to a gaskiya ne da zan iya ba fasinjan da suke kawo matansu su kwana a nan su tafi tunda a yanzu muna temporary site ne To dole idan mutum ya tafi da matarsa ya haƙuri su kwana ya kwana kusa da matar kafin a gama gina mana ta tasha shi nan ana gina wanda an gama akwai bangaren kwanan mata akwai bangaren kwanan maza To amma a yanzu muna temporary site din nan bai halarta ba kuma ko kuma in ce bai kamata mutum ya kawo matarsa ya tafi ya bar ta ba da sunan za ta yi tafiya in dai har za ta kwana tasha wani labari kuke samu daga wajen su 'yan sanda za a tafi kotu ne ko za a sulhunta shi ke nan magana da mu za a tafi ba ma ai har an tafi ma don ana ɗauke shi ma daga nan an kai shi lafiya kuma muna da labarin har human rights sun shigo cikin magana don a kwata wa ita wannan mata wannan mata eh sosai ma kuwa mun gode kwarai da gaskiya runa Turaki sana gode ma Nasiru Manajan bangaren gwambalayin kenan Haruna Turaki wanda ya bayyana mana yadda aka yi wa wata mata fyaɗe a tashar motar Maraba da ke jihar Nasarawa. Da fatan wannan zai zama darasi ga matafiya da ma sauran al'umma domin samar da hanyar da za a daƙile faruwar fyaɗe da ya zama ruwan dare. Filin ciki da gaskiya zai ci gaba da nazarin wannan mummunar ɗabi'a da ke faruwa domin kawo muku wasu shirye-shirye da bayyana waɗanda suka aikata fyaɗe. ku kasance da mu a wani sabon shiri mako mai zuwa yanzu a madadin nasira da mai kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfil hashim gumel to yanzu kuma ga babu yakubu ya dawo da labarai a takaice. rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar asabar a lokacin wani harin makamai a wani kauye da ke yankin dafur a sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya da yammacin jiya lahadi harin na ƙauyen mastari da ke yammacin jihar darfur shine na baya-bayan na a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar kona ƙauyuka da gidaje da yawa kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna aka kuma lalata gine-gine a cewar sanarwar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta yanzu yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin ƙasar akan wannan hari kuma kamfanin dillancin labaran reuters bai samu damar tuntubar jami'ai domin samun karin bayani ba an ajiye gawar john lewis dan majalisar wakilan amurka kuma shararren dan rajin kare 'yancin 'yan kasa na bai daya a majalisar dokokin jihar alabama inda jama'ar jihar sa ta asali za su samu damar yi masa karramawar karshe lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata yana da shekaru 80 a duniya bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki To masu haro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hanci idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan mu daga mu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Shubahira ne da ya hada mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.